رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سبحانه وتعالى سابقا نرنو داما أن إركبيهم كنا ننكن ديركو سبحانه وتعالى با إرغو كوي دير تير البركانتا دين شوان دي ديجينا كانت رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم Hunkuna kuna ti darsa zangunda waidu cindi hinkanta irgo kitabu da'wat irgo tunu haditha zambar foda zangutaci da waye cindi hinka wala wa anhu qala iyaga filaga funa abu huraira ga koyna radiyallahu an qala abu huraira ne kana rasulullahi sallallahu alaihi ya yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam a te a gane allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li duniyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li fi min kulli shar rawahu muslim haditha wane? abu huraira radiyallahu anhu ani annabi sallallahu alaihi wasallam agwa wani gararera ati agane allahumma ya irkwai aslih li dini irkwai mai addina hansa aise ni mai wafakan di ai makai dai wani addina ladabai da ma ki ga bon alhalo kan igaba imate ai addina mu boriyadin alfagane bada abiddini li'anna al-islam ismatun lil abdi min al-wuqu'i fil khata'i wa zalal wa hifdhan min mubillati fitan ane sintin da addina zama al-silama kan ga addina ngano go batu ngano go banya batu ga wada amakan hatta yara wala tansiyan yadin no addina batu yan wango no ta irko min batu guwa da fitinai kan gabo darandi yadin ga addina irko ma hansirse alladhi huwa ismatu amri addina an gano gati ai wani eh, misa wani batu yanwo isma gati batu yan yadin ga ai misai batu yanwo an gano gati addina ai ma a'tasimu bihi fi jami'i umuri haya kan ai ga ay gay bon da ai misay kulura mina sharri ga wa da zari wal fitani da fitinai wal ismatu dini al isma ngati al mana'u wal hifz imin ganji hari wal im hari batu borsin imin ganji gufun hari ga dini filano ma'sumun irko ina batu gwa da hatta yanga wadi sai ni gini annabiyan mai da gati ma'sum ba ku kan manti annabiyan ma ghairu ma'sum amanti ma'sum za sahabai ga ga ka tabi'ai ga ka atba'u tabi'in ila yawmina hadha bo kursinen go ma'sum no ir ko ninga batu wada hatta ente yan asino an ga bombatu yan imin ganji ga fun talita yan singini al isma qala al qurtubi imam al qurtubi ni ay ribatuhu wa imaduhu wal amru ya'ni ash-sha'n ومعنى هذا أن in fasada فسد لن يصلح للإنسان دنيا wala آخرة alfagani mana irko mai wani addina ta faraise mai addina gayi ai ai misai kulura zama ai addina ngati ismatu amri ai misa batuyan haro zama addina da sara to boran dunya sikanu ni allahara sikanu فحق على كل سامع له أن يحفظه ويدعو به آناء الليل والنهار wo ga hagu bor ga alsilama ga kamma addo wone o kirko ida girko ware da irko ga addina han singa sai addina ga tinga ya haro nimir ko ware cini ga zari ga da addo wone o la'allahu yuwafaq sa'ata yuwafiqu sa'ata al sa'ata ijabatin fayahsul ala khairi dunya wal akhirah hambagar irko gin wafaqandi din go ga addu'a wote ni muwafaqun du lokaci kirko ga ta addu'ai ni ma ga gudu an dunya gwamnai da Allah har gwamnai. misa ginanwa in kanta annabi gini wa aslih li duniyaya allati fiha ma'ashi irko ma hansai se ai an dunya karra ai me warogo ai an dunya karra ai me warogo irko gogin warai ni ma batu ai se ai makanu aishi wa zamana hayati Ai batama karra ai goga bafune kanga tan dunya zabano karra ge bafuna ti an dunyano ay bi i'ta'il kafafa kama kayma yahtaju ilayhi wa bi an yakuna halalan wa mu'inan ala ta'ati Allah wa ibadatihi ala alwajhi alladhi tardahu minni sannin goge ne irkwai mai no bon wasayan ay kul kay gate amuradu amai wasa halal wane kan ga kasinaini bondum yan woga bilgan yango ga mundu ma kan ni yardan da aiga wa as'aluka salaha al ahl min az-zawjati saliha wadh-dhurriyyati wal maskani al hani wal hayati al aminati at-tayyiba yadin no ir koy gin warai ai an dunya mi sayra ni mahan sai sai ai almiyalai ir koy maino wanda hanno maino zurriya hanno maino nangwarai hanno yadin no maino bafunai kan gwanda kani bafunai kano wani gitan dunya wa aslih li dunyaya fi ha ma'ashi ya dinno addu'ohin zanta wa aslihli li lati fi ha ma'adi annabi gane irkoi mahansai sai ai wana allaha rakarra ayye yango dogo ma'ad ti ruju'i wa audi ilaika wa zamanu i'adati mana ayye yango wakan ai ga kaniga kan gati bu yango ai mai yi ka ni ga zaban oki ga yi ba funa ya ti allahu akbar irkwai mahansai sai ai allahara karra ai kwakwarago wadin sai alfaga kan na faidul qadir wadin te a ne kada jama'a fi hadhihi thalatha salahu duniya wa din wal ma'ad ni di zawara irko idi ya warai irko minga dunya e eh, aminga dina hanse ne fam aminga dina hanse aminga lahara hanse wa hiya usulu makarimul akhlaq wa hiya usulu makarimil akhlaq alladhi bu'itha sallallahu alaihi wasallam itmamiha wa harihin zawo ngai no gati da hannai wani tiksai kan amma gano ina annabi samba maka gitin mandi allahu akbar wani sino ni di igini annabi adduwai wo jami'i yanno. iga morgunu sanni bobo ay kukan iga ba gomni wani kalimai fulora aga morgu irko ma an sai sai addina irko ma an sai sai ay wani an dunya irko ma an sai sai ay wani allah iforo cindi wani banda borba funai nongu yin zanta dai noa adamai zo nangu ta cina ganga ba funati nangu ta cawo nangu fo kul a yulo ga bisa fa kan da kaga nangu jina ka da mai zgin gaba funa ga tinyan gundara no do problem sino asitar ga tabi noji da fatta yan gundara am ka andun yara andun yara a ginga alomaro bayan ga imma jiri wai gu jiri wai du jiri ko kokari to abanda ga budai no am koy ga fursa raira allah ra sintin noya to ba funai wo ikunni gogun ware irko subhanahu ta'ala ga ami hansin si amman ban addu'a takenta annabi sallallahu alaihi wasallam ne waja'alil mauta rahatan li min kulli shar yadino irko gogin warai ni mu buyante fulan zamai hari aise ga wada zari kul buyan amatai sai fulan zamai zari kulkan borgudu buyan ga kan dai buyan gin wada irko mai wada buyan wa matai sai fulan zamai amatai sai fitina ay min al fitani wal mihani wal ibtila'i bil ma'siyah wal ghafla irkoy mai wada fitinai da sharrabai kan irko ginga bor sharraban da zunubu tayan da bor forga go funir ko gani anga Allahu akbar mana gararo ai kan aga ba amane ij'al umri masrufan fi ma tuhib irko ni mai bafuna alomaro kul dan harira kan ni gaba wajannibni ma takrah wa huwa min al adiyati al jawami' mana irko ni mai moran ni wada ku kan nisba wani gondi addu'a ira kan na hakul morgo allahu akbar ine bor mir ko warai amin no fulan zamai wati kan ni ga bago bugati kan addo fora irko diya ne fa idha aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ilayka ghayr maftun wal faqbidni ilayka ghayr maftun irko wat kul kan ni bonu ni tamaisi fitina irko mai talfota kan mantinda fitina dimmato aiga asi halal bor ma buyan ware gini kan kandu borse fitina lakal tunai wane ga hambani ni jangai wane amma ga asalan nima fitina ware e nima buyan ware amma hay follo maga seno ni ginga buyan ware dir koy teni di kan ni addina ni gudu ara masala fitina ga baga kani adduna addina ga zaman ra fitin kursi beer go to addina fitina fa to kan di fitina ba ga lambe ni addina ga mene irko mai talfota da dai ni ba ga fitina wal borai kan rai go ni ba ga fitina to mawasi ga talfota kan aiwo musudu fitina di fitina din ga Allahu akbar ni di hadisi wani ago adiyatul jawami'ira addu'ai kan hay kul morgora lokaci kulura ni jingare banda wal watkan ni tun chini bi rani ni na filai tan so ba girkon ware da wadin sai di irko ina al silamu wafaqan di irkoyna arzakandin da hayewo kan borgir kon warayda to bor murado te an dunya simba allah hara yadi nga wane wo ago adduwa eh, albarkantayra kan gonda mana gumo irmu ko kari gati allahu akbar yadi mono haditha irnya fosini aga cabir se watu kulkan alsilamatarai nin adamai zaga wadin nogate sawo kan ga batuguwa da hatta yanda tansiyan aga ta irkom bora batuguwa da fundai bayi dare yangai ya no alsilama aga goy inga andun ya sai inga mudugo ba funai ara aga goy inga allah hara sai kanga nan dinga bu allah har nga mahallas ya dinu haditha girke wani ka alomar kukuwo inga no gata bor mu tonton gwamnite yanga mana gwamnino alsilama sai irko mano alomar kuku amsu bu yan warai fanna dai ni go gudu ba funai to ni wo sufurai dai ni go tonton ni seni alo marora zama matku kanno dir koy ni wafa kandi ni goy dai no ni so bege tonton ni qur'an ke wo ngi tonton ni gi jingar na fi lay tonton ni gi jingar fari lay tonton ni gi me haw fari lay te ngi tonton gom ne ga bare kan ni tonton ka ir koy no gi me bay ari ngaw ngawdin se alo marku ku ni no al silama se ya yadin no al silama cimandi ko aga fulan zam watu kulka ku bai dinga koyo abu da kiman diyan to kulungo a fulan zamgawa da buyan fitina da dunya yi zarraba ya di mono diga ba banya ga watu kulu am irko gane ngai boryanti am gote am bore am wakkali irko ga ya hanno am ga aksine ke ci irko subhanahu wa ta'ala ga حديث ذنبر فود زنغتاكي لويكين دهنز وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني علي بن ابي طالب رضي الله عنه انغنو اني اركوي ديا صلى الله عليه وسلم نوني انغسي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركوي ديا بونوني علي سي قل مني اللهم اهدني اركوي مي كندا وسددني اركوي مي وافقن دين دشيمي مي نو تشيمي اي مي سي كولرا يا دينو حديث فورا ngano wa fi riwaya aka fil furani irko dani annabi eh, ali sai allahumma inni as'aluka al-huda was-sadada irko ai wai ginin warai kanda da wafaqai kimidu yan misai kulura rawahu muslim imam muslim ngano na hadisa filla ya dinga as-sada daga irko min wafaqan din da kimidu yan misai ran irko min tani mudu kimi hay kulura misai makai gate matka ga hagunda matkir ko subhanahu wa ta'ala gani ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kulu kawulan sadida ne di irkoy ne wa hambur irkoy aran masalan sanni kanga te cimi wani. sanni kanga te sawaban mana aga du cimi aga wafa kunde cimo allahu Zami ne, ine da bordu cimi ciyan ni te barkan irkoy ne wafa kandin da cimi to ari kano aga se salahul a'mal aga ta irko min goy se da maghfiratu dhunub da irko wani afai matka irko subhanahu wa ta'ala ni yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum watkul kan aran na sanni han na salan kimi sanni salan aran na gana to irko ga aran goy bor yan daran se aga aran zunubai ya faran se adinga wane aga kebe alsilama am cingir girkon ngware da wani kandawo ba borgo abon ni so bay gir ko ifo na ga ceba ga ceba tabbat yanno ni go gir ko hal nisi kanda bonobo amma qaida ga ti alhayya alhayyu la tu'manu alayhi alfitra fitna ba funwo isinanai ase fitna fannare ni go ba funaira to fitin kulginga ka borga kade bor mir ko amin bongo dabu nimin kon warai amin tabbatan di cimobo amin wi abo amma fanna dai ni mambu to ni sin da garanti kan ga cabni halles ni sin da garanti kan cimodin kan bonni go ni go dumi abon ni sanan fa wani misalai ga bagumo borbo bayan kan ibafuna sin tinaga itunun da gwamnati yan itunun da hari hanno amma ikokora akokor ga sara iman tabbatu gwamnodin bon to ne no borgir kon wara amin wada amin tabbatan di asenoni di alhamda iradir gogi jingat irgine ihdina shiratul mustaqim irko mir kanda fonda kayan tabon manti hal nisi fonda kayan tabon nobo ni go abon me deja al silama tare giti fonda kayan ta amma ni go cekino thabbitna ala shiratul mustaqim irko mir tabbatan di fonda kayan ta dimbo tabbat yango no ni go ngware dam deja ni go abon amma igba wat kunni musuba gir ko ngware al hidayah ngam borgonda muradu wadin borma ga kisne ke ki irko subhanahu wataala ga hadisi zambar fodu zangu taci da waye kindi taci wa an anas radiyallahu an ifin laga funu anas ga radiyallahu an ane eh kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul anas ne irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ate agane allahumma inni a'udhu bika min al-ajazi wal kasali wal jubni wal harami وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات والبخل ارمدي رواية فارا أيوة دو نسخين كل سندا أو ولا غونو أفارا غوندا ولا أو غونو با وني راويزا أرنغ اللهم إني أعوذ بك من العجز wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa'udhu bika min azabil qabri wa'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa fi riwaya wa dala'i daini wa ghalabati rijal rawa muslim hari hakkuno borga de irko ga an hari hakkawo ime da mai mantikala gazayan daga e, nakasiyan sifayan no ni goga de yanke ci irko ga allahu akbar mana nigini irkoy allahumma inni a'udhu bika min al'ajzi ajzi irkoy ay ga deni gaga wa da gazayan ay adamul qudrati ala al-khair ay ma gazaga to nan kai singa ba gwamnati al-kasl da gite haifunai pares bor mu dai haifunu kan ba ibada ni singutun ga ta irko sai irko dai mirwa da wani wala gazayan kan niwo hayaniya ni ga diabo gazan da gite nigi nigi ngaya ta amma ni singati nigi hinga tunugu koy gati amma nis tunugu koy gati ninne ya alfazar jingaro ni tun girbi fa ni ma ladan goga salati da amma ni mutun koy jingar a amon nisi. se gazen no ne matin su haya gabun de ni amma ni gabun de ni amma ni gaza ni man ingati nigi hinga tunugu koy ga nurce ci ga koy habu ga kaya kaya amma ni magazen ni singati ni go gorga haifunaiti to ndi wane ni ga dai ko ga amin wada wala ibada do hare wala men wari cecen do hare gazen wo sibo non kul hare asibo dan dunya do hare son ko fa addina do hare wal kasal ya no da haifunai ir ko ga deni ga wa da haifunai haifunai mu halga ka son mana lebu fono jance yan harino ni ga ir ko ga amin wada zama hay kul kangati gati e, na nakasin yan hari borga de ko ga na min wada boro singin bon wada bo kada ir ko min wada dai wadda yi salfa gani wal ajazu wal kasal karina ne mu ne gazaya da haifu na yiwo har hinkano kan gogo kwarga sinai kyarga kai nan da bayar yanno ta wai kasi ne hinka yanno wahuma miftahu kulli shar zarifo kul a feriyo a kilai zono har hinkawo wadin si wata kulka adamai za to nan ka a singin ga murado te wala ga bakarandi wata kulka haifu na to da adamai ka a singin tunuga yi tenga bonse to wani murado sara irko mir batu gwada wadin sino ibn qayyim ne al insan mandubun ila al-isti'ila isti'adati billahi ta'ala min al ajaz wal kasal ibn qayyim ne banye irko banye irko tamfukul iga bani ga nima made yance ci irko ga aminuwa da gazayan da haifunai fal ajizu adamul qudrati ala al hila an nafi'a dine gazayan gati nima janga du hina ga gwai da haikan ginnafa haikan hila kan nigin gate kan ginnafa ni magazin singati wal kasl mu adamul iradati li fi'liha haifuna funa wo ni yabu bono sino sandan ni sinda ba anne ni mahayate fala ajiz la yastati'u al hila gazanta wo singa dubara fote wal kaslan mu la yuriduha gazanta eh, wa asiba mbwata yanno he agogi dia ya masbara imamun nawawi ne ma'ana huwa adamul imbi'athi nafsi bi khairi wa qillati raghbati fihi ma imkanihi dine haifuna funa inga da yiti bor ma jangin fundo tunan diga koy go gomnite wal bindi nimba bini kaynan di gomnite yarra mo ni inga tebo amma nimi di kasin d'importance nimo donda subhanallah lebu hinzanta wal jubun ngono gati hambur komai ir koy ay ga deniga ga wada hambur komai alkhawfu waddaaf wal wadaafu alqalb borma hamburdayni binami yalaf ni bay bino iri iri no boryan binayga gaabu boryan binayga yalaf to barkan binayga yalaf wo ba shaytanin ga ndasi muamala shaytana dayni ndasi hinga goy dayni binaga yalaf wo kan binaga banu binaga go daif wadin seno ndi boray kayan ginga kwarta din di go kwarta fonda ceci dinga banim te kwarta ne hmm. dini no wirde shaytana ce ai da de ai da hay kan ni ci hanin shaytana hadar ga kani do sandi gingin dan fura imin no hayo sanni sanni zafon imne musubaigi ce musubaigi ce igin no chafartare goy fo kan niga subaigi te to ni go gi din hal shaytano ga ba amin si gina amdino bin fodimino gonisi shaitano gin hamburandi no ni gogo gorre kalni mi disan no musu beriga bakka gin wa to da dai ni bina ga kogu ni bina ga gabu ga tabbat to da su bai gin hamburandi wanne mi di musu beri kamba gina wati ringa ma di bongo wati ringa ma di dibba aku su bai pati pati ga kani se gin hamburandi wala am te dum gondi ba mat ni ga ba ga ka gin wa wadi kul shaitano no gin bina si gina to da di ni tabbat kulu nuwa ni da yin gingo zama ni bina ga gabu amma da di kan ni hambur zano no no ni go follo ni wa ni ga no ni ndo korta dondo yawo ni to ame zama ni go follo no agin follandi zano di wara bana ga no wadi ngat kan ni di bor fanko ga tibbaize iko ga si, sihir dondo iko korta dondo ni mai mini bora follo parce que bina go daif asin go gote to shaitan si ba barkan bina go daif kufa irko subhanahu wa ta'ala do are wadi si hambur komai subori ine hambur komai da giti wa huwa an yamtani al insanu an fi'li ma yanbaghi alayhi fi'luhu khawfan ala nafsihi adam ay zama da hambur da ginga bon gayi ga fun hadite yanga kan ga hagu amate me aga hambur ga mate a fundo hambur komai sai to ne gidi bone hambur komai sai isi hinga fatta go nangu fo ifo se iga hambur bor fo wali iga hambur hay fo chini ra dai nige di bora ba bu ani fa ne de ne agin ngi singa der ko ba de ra wa inga ga hambur no to ni di wane ndu mai wo gazen no ago beira ago hawi ra ki ga bor gencanda asai nige der ko ga amin wa da hambur ko mai annabi sallallahu alaihi wasallam ay kan se ade ir ko ga da hambur ko mai zama harino kan dago borga niga niga niga irko alhakai tamu ni singa kai dirko alhakai din ga hambu ni singa kai dirko alhakai bo nkunu wazu follon ko din ga hambu ni singa kai gate nan guya zam ga hambu dim skogin kar wal bonen im skogi din tali din gogo wazu niga salangi talai bon gi lebandi wali hinga ka ni hay gi gudu ni to ga hambu ni singa kai do ni ya ga ni di wane wo lebu fono borsi ya no hambur komai ga tonan kan ni singa meri yankar Ni nisinga wargandi irkoy koto koyga wali anna bi shayaati nafsi wa quwwatiha tatimmu al-ibadat zaman watku kan ni fundo gonda ruyan wangari tarai wadin gata niga hinga kai da irko ibada matka ga hagunda in ya fusini da annabi hamburno don addina to nan go gunufanan kan borenci ga annabi wi kaba dono annabi kaga jingargo sujudu kalima yo, yo teliyan sambu kaga doro abon buzugu doro abon da man kaga yaro asinga wani teme yani ga yaro yan noga ta ibada ibn boni kai dai iri wala koyne wa yaqumu bi nasrati al mazlum wal jihad fa huwa diddu shaja'a ya dinno yaro yanga noga ta barki to nyinim ko ga fasase din si yaro ni ko fasa barki to nyese din si yaro ni singa jihadate ka ko wangudo dai hambur kom yi ko wangudo to ndi wani borga der ko ga amin wada sifata canta wal harami ir ko ga deni ga ga wada zenai lalo zenai lalo zenai wo annemano alsilamu tarayra da dai bor hamno kwarai alsilamu tarayra ni ni bongo kwarai ni zenu ni zani go zanka wa shabun nasha fi ibadati rabbi annema berino hay kusikanu go to wani yo amma o kiga bonun da ne ngati ash-shaykhukatu wal kibru wal kibaru wad da'af nima zenu tukum tukum nima zenu te do tigi kan do tigi tara tonan ka sifam dai kul ayega ka arzalil umur jasanta kan lakkal ga sarga te zanka kaina lakkal am tonan ka ga har munin bonga am tonan ka siba izai bai kan hai to zenai wane dumono borga da ko ga amin wada o haiki ga bonun da newo alharam zenai kan ga to da bornan kan ni lakkalo ga sara din zenu ni fam hala mu to nan kan ni fayan ka bumbo haye da dikira gamara aga to aha am to nan kan ni bera hay kuno ni sibay koyne bera kul ga yega ka a zero zena zena dinge ka atkiriya lakkal ni di wala wane wo irko mirwada zama to nan kan ni windan ta bore mbo igo ngware de no ni mbu mu mfulan zam ni di wala wani ino gici se doga nai irko mir da zene woni dumo abdullah bin abbas radiyallahu anhuma ani borkul al qur'ana kyau asi zene lalawo dumo ce kair ko ni ma anzalna alayka qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ani aya din fassara cire borkul al qur'ana kyau zinai lalawa du musidu bora hal abada wal bukhul le buguwanta irko ai ga daini gagawa da bakhila tarai bakhila tarai gita ai kan ga hagun mano ni mi jangano kan ba sandai janga noyan wani mo lebu a go lebu jasantai da bakhila tarai kan ba sandai amtonan kan babuwar kwara foi gina noyan yanjano nindin wanda gamara watukul niga bayaga bo amma niga ma anoyongo doori to ndi wani irko dal alsilame dori no fa bora dinga darza da dori wani go niga agin darza zeri gunde siyasa izino date bakhil est ce que gondal form bore do dan urko no date bakhil ay nda bore kan ngande go kure fo gamara kala ibartare de cer me iga yamu yamo zabisa go kamba sande iga kan no kamba sande sibori ase lebuno ago sifa jasantaira kan bori himga de irko min wada yadin no sifa iddanta wa a'udhu bika min adhab al-qabr irko ay de ni gaga wada sare gursugai mana sare gursugai kan gono wani mo ago hari lalaira kan borga da yanke ci irko ga min wada wani mo ago dalilai rakan ga cebe sare gursugai gono wiza Allahu akbar aka hadisara alkabru awwalu manzili min manazili al-akhira allah ran gano ga tinan zumbai gina ga tun allah ran zumbai ra da bori kai wa kanga ka abanda ga bori da sara wa kanka abanda ga jasa irko mir batu da ine musare ga gisintin no fiji ga dan sarara hal ni borai ga banda bare ni goga ma ice mai goga kwai tok tok tok igoga dirgin nan lokacin no mala'ikin kaga bangai ni se ga hayan wata noya annabi ne wani gati fitina bananta kan ga garu da kose da hallasi wa da kai a hallasi irko mir bato amir uh, wa da sare fitina ya dino a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat iddanta irko ga dai ni gaga da bafunai fitina da buyan fitina ine min fitnatil shubahati wa shahwat irko mirwa da fitinai kan ta shubha wani aqida do hare hay kan da yinda bor addina dini imano wani ngati fitnatu shubahat irko mirwada fitnatu shahawat mu bonai fitina an dunya kani bor magana gadi girko kuta bagi hanyan zinayan hasarauteyan to wani nidi kani fitina no irko mirwada al mamat buyan ma fitina alfaga fonne qila fitnatul qabr ngono git sare gurzuga ngati buyan fitina wa qila fitnatul ihtidar alfaga fonne wat kan bor fundo ga bagu funni fitina gono kan shaytan ga kokari kutke kutin ngam bor ce farande hal bor go bu kamathal ash-shaytani إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين واتكم بورغ باغ بودنا كاتشي إنغم aya din fassara do tafsir ko ga kate ir ko tamodin kissa e baltis al abid ni di kan ga bagu bu kan shaytan na fitina ana dan balawura ana samu cafar dinga da cafar kun ga ka tibi abinde a cafar nodin no ir ko na talfota to ngati ne aya din fassara no sanda shaytan misalu wat kan borga bagu bu am kanin se cafar da ir ko ne ni cafar kula mini to ayi wa barre ga funu ga fa ayi ga hamburi ko ni mu koga halce noya hay kul kan ni te goy hanno ni ba funa jine ine innamal a'malu bil khawatim goy hanne e goy igi sabu no do kan bon bortimme ana nim foy gidi gir ko gana ni bu meri bon murado sara fitnatul mamat ir ko mir wada aginga te ni go al silama ni ga jingar ni ga haw ni ga hagoy dina ibada janta maka gindi ni yayi ze sinda addina imin sambu konde ni zimaido nim koy zimaido go follay foro te non noni bu irko mi taligai to ndi woni fitnatul mamatuno irko mi rwada ni ba funa kunninte irko gane bo amma ni ko bu zima fondara ni ko bu shaytanai banda borai kambara woni no bin sara wal borba funa sintina ni mate adina bon nim ko bu adini jangay bon woni masibano subhanallah wadi sa ibn battal ani fitnatul mahya wal mamatu kalimatun jami'a limaanin kathira zano kan gama na boobo morgu wadin no watu kul day adamayizama soba girko ŋwaare amin wada bafunay fitina da buyan fitina ya dinno sifa iddanta ki tonton riwaya fara da i hakkanta ngati wa dala iddaini wala ya dinno irko mai wada garau jindai ai garau jindi wala ya no zarmai gini wala mana garo ma tine ga garo ma ba ai ga hala nan kai singa garo bana igai ha garo nan kul kai go wane irkwa igin de ni gani mai wada wala im ka gudu garo tin kan ai singa bana kan gabun da ai irkwa mai wada wani wo zam garo masibano ni fam ine matkan borgina han naira fo ne ma dakhala hammu daini kalban illa zahaba min al'aqli ma la ya'udu ilai wata kul kan garau bin hasarau a furo borbina ra to agini di ni lakkalo kan ni segdu ni lakkalo din koyne hadisa fora annabi ne wahagwai da garau zama sintinawo bin hasarau no a kokorawo wanguna ga banda idi wala aga mu bonen na cerno garau lakkal bon am banda cer seriya an banda charkonda yan an banda takuba sambuyan ga charwi ni dai wala wani sir ko mirwada am sir jarraban dir magaraw samukir singa bana kan bani buyon o banda ni tubu koy mahay ku kan woni sai neri singa bana irko ko mirwada wa ghalabat rijal ya dinno ir ko ga den gaga wada alborai me ya galamai bon alborai mi hin ai mana bora irko ko masi sallatai ga ai miskoy to tonyanta kan boray gi sobay ga hagay se ngay tonya ka iga walay mbo musko ga te barkan ga boray tonye wani kul sibori subhanallah irko mirwada riwaya fora aga ka wa qahrir rijal al boray masiya ga lamay bon irko mai wada al boray imsihin ai wani mu halga ka son harno kan ga gubon mirko warai da irfamala wani mirkon warai an borwada hayo wadin se الفقين حديث وني أقول جوامع الكلمة يرى كان هاي بوم مرغو زمان لأن أنواع الرذائل ثلاثة دكوري كينا إلي إلي هذه زدينو نفسية وبدنية وخارجية نكسي يان كان boro برو fogono نفندو رانا rano نفهم؟ نكسي يان fam nakkasiya hari gono kangu duni ni ga hamora nakkasiya hari gono kangu duni to wani yau addu'a ni kul morgu gona kasi ngaira kan gudu ni ni fundora gazaya da haifunai da hambur komai wala matadi wani ni, ni fundora harai wa gudu ni ni ga hamura na kasi ya o zenai laro ga nan kan ni sibahi kan ni gogati ni mate bakhil bakhil tarai lebu no kanga lambi ni ga hamoga wala matadi to wati dinga o kan ka katarai ti sarai gurzugai ya no da bafunai fitina da buyan fitina ya dinno da garau jindai ya dinno da alborai mihin bor wane mo na kasiyan no kan ga bor hawanci du boro ya dinga wane kulu niga da ko ga amin wadai hadis zambar for zangu taci da waye dugu wa na bi ni siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allimni du'an دعاء أدعو به في صلاتي ni siddiq as-siddiqul akbar ane irkoyɗi ya sey sallllahu alayhi wa sallam allimni ya irkoyɗi ya aboubacar noon annabi sey mayi ɓeyrandi do a an garari adau bihi fi solati kanga girkoye warayda ay wone jingarayra qala annabi ni aboubacar sey qul nimani allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira irkoye ayo aynay fundo toñe toñen kanga baagumo faghfir li maghfiratan e wala yaghfiru dhunuba illa ant bor kunno si bor zunuba ya fo bor se kadday ni irkoy faghfir li maghfiratan min indik irkoy may ya fa kango funnido do warhamni ni mai suji innaka antal ghafurur rahim irko ninga ti ko kanga ya fa ko kanga suji muttafaqun alai wa fi riwaya aka fil fura wa fi baiti ya dinno aka kanga ne ya dinno mai matini gine binde wafi baiti mana ay fuwora yaadi no may botu wa ruya zulman kathira ane ifilla irkoy e aynay fundo toñe kan kanga baagumo wala wa ruya kabira filla foramo ifilla toñe kanga beerigumo bithail muthallatha da sa'un. kan gwanda tombizi hinza wabil ba'il muwahhada ya no da ba'un kan gwanda tombizi fo fa yan baki an yujma'a bainahuma a aga hagu bor mi morgu nimne zulman kabiran kathira nigi ngi ciyadi fa yuqalu kathiran kabira ir ko ayne fundo tonye tonye kanga kan ga beri gumo allahu akbar eh sandanango kan abokar siddiq ne irkoy diya mai beren di garari kan aigi irkoy ware da aigin jingarora fi salati jingarora di riwaya fora wa fi baiti fil fora a a addo kan aigi irkoy ware da ai fora dai goy fora ni fam nga nay ga irkoy warai da adduawo ngono abokar siddiq goce cirkoy diya ga sallallahu alaihi wasallam ni di wani ga cebi adduwo borsa ni zibara haikan ni sinimci maceci irkoy ga maceci irkoy diya ga sallallahu alaihi wasallam kangana bor musko ga tans bor musko ni ware yan wara ni mu haifo ware kan sa gundi ma ware Allahu akbar wadin sai Abubakar Siddiq da diya na cewandin da addu'a ne bor gingaci ni windo wara ni so girkon ware ni gingaci jingaro bun bodara imma sujudora wal binne dinga ba hanniga sallam a attayyabanantadirra nangaydin kulu mawatinu du'a ba ta batamayno kan girkon ware da. mana wani gice bi adamai zai agoga kirru agoga yarda dinga gazayango kanga ga gaze inga kai da ko alhaku matuka ga hagunda koyni nin adamai zai niwo hatta terino watu kun ni singa zunubu. Wani zunubo nin sinigo bukatu ko koy faga ini ibin taymiya ha ifono ga hagunda bor mu bobandi istighfar wanni mu bobandi salat eh nim bobandi tasbih so wagne subhanallah subhanallah ni bai abisir sai banda kitabul askarira kalimatani khafifatani ala nisan mi wala to da ahabbul kalam ila allah eh, al arba ka ifilla igo sanne kirko gabara amma wufuno hagunda bon bobandi tasbih wanni bobandi istighfar wufuno hagunda kulu alfagana tuyan hannate berai tuyan ne da irkoi te sanda kwai wo da ga zibi ifo gana ga bukatar kwai nyuma yan to din bai ni ga zibin da zunuba to magaban da istighfaro ga angano bisanis to din hanan binde ni, ni hanan gufun fun zibai ga matano kal talam mi wala to lokacin ni min bon talam da tasbih wadi no ga hagunda istighfaro A agonda infani bobo wadin se bor mbo banda ga sayyidul istighfar ne ya bor muso bai gite A agonda infani bobo gumo Allahu akbar ya dinno alfagai ne hadisi wani ga te hujja ahli sunna wal jamaa se kanga cabedi ne tonyewo tonyewo iri iri yanno imanta afu tonye gona kan cafartarai no kirko gane wal kafiruna humu zalimuna idi wani cafartarai no wala inna shirka la zulmun azim tonye mogono kan sito tonye berodi kirko gine wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz dhalimun wa ulaika humul fasiqun wa ulaika humul kafirun wani kul alfagai ina nassa yake bandagan ine kan zulm zulmani no gono kufrun kufurani no gono fisq fisqani no gono nifaqun bo nifaqani no gono kulu iri iri no mukhrijum min al milla gono ghayrul mukhrij min al milla gono hayo dim mani fay ka charra kul borga te khawarij hay kul man khawarij ye darandi kal woni janga fam dayam ngew di bangene kufur a bora chafarno asaba nabla bin abbas ni di ayidi ane innama huwa kufrun duna kufrin man tal hali kul rano zani man kitinde irko kito ni ke chafa da yadi no don bora kul te chafar yan fa man man tadi lamma sagul hinne hukkame ga ni yan hari yango na kallam tahkum bima anzala Allah fihi indaka wala jadi ani yango ni mayre kan ni sigi citin do kir koy ne ani ani mbogo ira ani ga gona bonko ne hinne ga ani ga wodin seno eh alfaga ina tafsili yanti man ti kafartare kul ga ti kafartare kan bor kafaranti man ti fasikatare kul ga ti fasikatare kan bor kafarandi man ti zulm kul zulm kan bor kafarandi go charra bor mi ka ni ma aqida tire chaw kul bor fam da inshallah hadi zambar fo da zanguta ci da wayacin da idduwana bi Musa radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi hadha ad-du'a abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ani irkoy diya sallallahu alaihi wasallam afillaga funaga ani agirkoy ngware da addo wani agina allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni اللهم اغفر لي جدي جدي والجدي جدي ولا جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه abu musa al radiyallahu an an irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ate a irkoy ngware da addu wani wo yani ga annabi gogin ga al'umma borai mo cawandi imo dondon addu wanda wani wo zama addu yanno kan na mane kulmorgo hay kuki ga ba go ira alfa ay kulki ga ba ni mirko ngware da go annabi addu ira bor man banda wani yan ifo no bor sambu koynum ko furo bor fo addu o cinara annabi wani yau fa gunin gayni isi margeno isi ban iga ba nigini allahumma ghfir li ti irko mai ya sai ai wani hatta yangai zunubai kan ai gote zambi no ai zamb zunubai mi ya sai wa hali dai wani jahil tarai kan ai gote alfaga ne ibin taymiya bo ku na irko ku tababere ko ni no jahilino sanda ya na sayyat ya yi fana ne su abi jahalatin mana mero ga te no de jahil tare zam kan nigo ga ni go gi jahilai da irko bera an ngano gata ni mate din ni irkoi bera bai ni si irkoi kuta ni di wala sai ni gine din go zunuba te musu gun go koi zunuba ga mu gun go koi bor bero kan ni ga fun zunuba bera ga kun ni gana ni di wala nigine irko me ya sai ai jahil tarai kan ai tai kan ai tai jahil tarai bon kirko ga innama tawbatu ala allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin nidi mana tubi wo irko ga tano bore din ga goy merete da jahil tarai bani wo alfagano bani wo bere kon kan ko mero din te jahil tarai non te da dinna irko haqiqa bai haqqul ma'rifa asingate ni mukangara nidi wala wadin sai imamul bagawi ne ajma a salaf ala anna man asha Allah fa huwa jahilun imamul bagawi ani borgina hannai kul wafaku kan boku kan nirko ko ta no ba alfagano oh jahil tare na te lokco ka ko ginga irko ko tangodinti na ma ngoy dinga beira da goy de beira skam mero dira wa israfi fi amri irko ay goga de ni mai ni mai ya faise ay wani hirridara kai go ta ay wani misaira ay hirdare mi sayra hay bo way ginga hirdare ira to irko me ya faise ay hirdare kai gote ga bor fotonye ga sanniya mu fote wala ibada ira mi hirdare ga bisunan kai manne muto wani kullu ko me ya faise wama anta a'lamu bihi minni irko me ya faise haya kan ninno ga bai ay ga bisa ay bon gutun hatta yangai da zunubai kan ay gite irkoi ay gogin warai ni mi ya sai allahu akbar alfaga ne sanda dai banda san nuna go ta'kid ni fam ni go gane irko me ya faisai wani hirdarai ai misaira da ni no ga bai gibsa ai gutun hirdarai ira kan ai tai misaira Allahu akbar ni ge gane Allahumma jiddi no la jiddi na ga ka. allah magfir li jiddi irko me ya faise ay hatta ka kangai te haw eh, te teyambo cimi bon no ne te sanday go bay ay koyga te irko me ya faise wani o hatta yankangai te te teyambo irko ma ya faise irfa mala dim wono wa amadi a ah, e eh, wa hazli da hatta yankangai te fore bon go fur reno ai ko kan ara man tai go teni ya noy man ai man chimandi hatten kan ai man ti cimandi yambo ni nan da di saki gine thalathun kulluhunna jiddun wa hazluhunna jiddun hari hinza gono chimino cimino won fora cimino dingo chi cimi bo agate cimi dingo chi fore bo agate cimi halga kaso ngayo sinda fore hi jandi ni sai foray bon ba foray bon non ne kay me izwo hijandi wala ne izwo hijandi sen bay hijate fa asindo foray asi sheikhul albani ani ima tiyatiri zai lakal candi ba tiyatir rano ni koy foru gene ay hijandi ni se hijawote fa o hijawote a tabbat hadisa wa bon bina ala hala hadha hadis ya no ni fay foray bon a tabbat asinda foray da kimi ngo akula no ay go furno a wadi sanni manka ay go mil kam man tiki min wodi manka ay bay ma ay ma trompe wala ma ah, wodi kul sino alfa qawlan wahidan no ngo laysa fi qawlani asinda qawlihin kabu <laughs> ne bay ka hasaro go gate fa neo no hasaro go gate gumo bon mari kan ngay wonde fayim ka gina ngay go forno angay fore bon day ni ngente fore sin alfa si fornda kirko mo fornda ayola abu bi kitabillah wa ana bayna adhhurikum yanno aynin burcinandi a sinno forai a dinga wuta wutaci forai bon a ate cimi dingo gaci cimi bon a ate cimi ange miskati sanni ai kwamir bato wa i da hay kan ayte hatta yambon ay hatta ai irko ma bisande se wa amdi da wa kan ayte charchar yambo ta te bon ai ga baya ga ay ko gite irko ma ya faisi wa kullu dhalika indi wani yan kul ay ni gufun ta layo kul ay ni gufun yanin irko subhanahu wa ta'ala allahu akbar allahumma ighfir li ma qaddamtu irko ma ya faise hay kul kay jilmandi tali kul kay jingate wa ma akhartu da tali kan ay kokorgate wa ma asrartu da tali kan ay gate gunduk sinaira wa ma a'lantu da tali kan ay bangandi irko mi ya faise wa ma anta a'lamu bihi minni da tali kan ninno ga bai ay gagi bisai bon antal muqaddimu ninnoga ti ko kanga konda bor jine wa anta al muakhir ninga ti ko kanga bor yeti banda wa anta ala kulli shay'in qadir il koy no fo kul bon hina kono il koy maya fay se woni kul ni di woni wo abanda haya kul allah akbar il koy mir batu lok to manto 40 wal 45 to irmu kubandin da wani alirgayi addu'a zambar fodo zon e eh, hadis zambar fodo zon gutaci da waye kindi iye wa an aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aihi aisha radiyallahu anha an irko diya kan sujin da alinsu mata bata ga ta ganin ga gara da Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal agane irkwai ai ga dai ni ga da goyo kan ai gwai zaro ni mai wada da zaro kan ai man gwai ni mai wada zaro ga makwai ne allahu akbar adamaize yala fantano aga bukata ko koy barkan ga botu gaga wada hari mero agin ga kisine ni fundo bonay din ni wada da shaytana hamay ngay din ni min bon wada ago tauhid wara kan ni gatir ko sai masi koy ga tuje bor fo ga masu ko ga tuje turi nya ga masu ko ga turi ginni ga masu ko ga turi e eh, tuje sare wani ga walwali fo ga bal ni ga kuluma te ko hinna se ma ce ko hinna ga fa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah ni dini ngene ir koy ga ni ga igo gax ne ce ci ni ga ni hin na ga ne ko gax ne ce ci min sharri ma amiltu go wada hay kul kan go zaro wani ir ko mai wada wa min sharri ma lam a'mal yanno goy kan ay man goy zare e ifo ni gene binde min sharri ma lam a'lamu wal a'mal ha aha irko mai wada haya kan ai man zaro ai min al hasanat ai min sharri tarki al amal biha irko mai wada han hannai kan ai man goi goi hannan gono kan borsi goy i zaro din zaro din irko mai wada ai irko mai wada ai madu zari kan gai ganji ai mu na hannate irko mai wada wani wal goy fu kul kan irko ni siyar danda kan ai manate irko mai wada zaro masikata ta ga. Allahu akbar ma'ana imamul al-qurtubi hadisa fassara yan wura ane kad ya'malu al-insanu al-amala adama iz han foya aga goy goy adama iz ga goy fo goy la yaqsudu bihi illa al-khair godin ay kunna sigo bonu ndakal gomni wa yakunu fi batini amrihi sharran la ya'lamuhu an wiza godin gundora zari fogon kingo sibaga goyo dingo irko sinante fa gomni maga nti amma ara hare gonda zari fo kange hinga ga kate godi ma halici ne famo la fasta'adha minhu annabi goga da yanke cirko ga min da goyi lalo anna ruya fi ghairi kitab غير sharri ma amiltu huwa sharri ma lam a'lam aka أكافل fora tir fora kan manti muslim fillara irko igin wada goyo kan ay goy zaro da hay kan ai sibai zaro ay mus ko ga goy ni famala wani ngono hadisa aga chabe ko subhanahu wa ta'ala amatayir sir wan gararai irko mir wafaqan nin do kaga bage danda wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu guy had My guy had